demokradiyya a yau. Cikin shirin 'yan ƙasar Ghana za su kwaikwayi takwarorinsu na Gambia su zaɓi ɗan hamayya shugaban ƙasa ko za su baiwa John Ramani Mahama sabon wa'adi, abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Nan da kusan sa'o'i biyu al'ummar ƙasar Ghana su miliyan 27 da ‘yan kai za su tafi rumfunan zaɓe walau su zaɓi sabon shugaban ƙasa daga jam'iyyar hamayya wato Nana Akufo Ado na jam'iyyar NPP ko su ƙara shugaba mai ci John Dramani Mahama wani sabon wa'adi. Ɗaya daga cikin abubuwa da suka faru da shugaba da ramani Mahama ranar ɗaya zuwa biyu ga watan Disamban bara a Ingila Shi ne cacar baki mai tsanani da ta kaure tsakaninsa da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo a wani babban taron zuba jari na ƙasashen Afirka. Inda Janar Obasanjo zargi shugaban na Ghana da baiwa kwamitin yakin neman zaɓe na tsohon shugaban Najeriya Jonathan Gudumar zunzurutun kuɗi dala miliyan goma sha biyu. Hakanan Obasanjo ya zargi shugaba Mahama da karɓar cin hanci da ƙarfin tsiya daga hannun 'yan kasuwa daga Najeriya waɗanda suke kasuwanci a Ghana, sannan ya juya ya sayi kadarori a Najeriya da kuma Afirka ta kudu. Shugaba Darmani ransa ya ɓaci, ya zagi tsohon shugaban na Najeriya da cewa shi sakarai ne kuma shashashan banza, sai da dai shugaban Uganda Yoweri Museveni ya shiga tsakani, ya kai John Daramani Mahame wani ɗaki domin kada al'amarin ya ƙara harin cibewa. To ko batun cin hanci da rashawa da ake wa shi shugaba John Daramani a ciki da wajen ƙasar ya yi tasiri a yakin neman zaɓen na bana? Wannan yana daga cikin tambayoyi da na yi wa wani mai sharhi a ƙasar Malam Imrana Abubakar wanda aka fi sani da Malam Bawa. Da farko, na soma tambayarsa ne da cewa wace jam'iyya ce yake gani za ta samu nasara? Alal hakika zai iya cewa dukan jam'iyyun nan suna da ƙarfin gaske, amma wasu ganin suke yi ainihi wato gwamnati mai ci ake ganin alama a ganin wasu da wato magoya ba ita wannan jam'iyya ta NDC suna ganin cewa ya kamata a ba ita wannan jam'i dama wata ndc kenan ta ci gaba da kyawawan ayyukan da ta faro tun daga lokacin da aka rasa da ita wannan hanyar wasu jama'a kirin wasu kuma bangaren suna ganin a'a ai ita wannan jam'iyya ko kuma wannan gwamnati ta gaza akwai buƙatar a sake wata wata samu sabuwa kenan ta shigo. To masu cewa ita wannan jam'iyya mai mulki ya kamata a kyale ta ci gaba me za su ce game da zargin cin hanci da rashawa da ake yi wa shi shugaban kasa mai ci lokacin da ke mataimakin shugaban ƙasa a tony jiran na kasa ya fito ya ce akwai miliyoyi goma sha uku daga kamfanonin mai waɗanda maimakon a biya cikin baitulmalin gwamnati ya ce a sa aljunsa na san akwai inda suka yi cacar baki da tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo kan yana zargin sa da cin hanci da rashawa waɗannan abubuwa ba su taso bane a lokacin yaƙin neman zaɓe kuma ba su yi tasiri bane har da wasu suke ganin kamar ya kamata a bar wannan jam'iyya ta ci gaba ito eh dangane da waɗannan bayanai da kai wannan ba su yi tasiri haka sosai ba dangane da wannan zarge-zarge da kake magana na attorney janar akwai wannan magana amma ina tsammanin ba za su yi tasirin da har zai kai ga wato wannan jam'iyya ta ndc ta samu bakin jini mutane su juya mata baya ba isa bidillahi ita jam'iyyar hamayya ta npp yakin neman zaɓenta babu abu alƙawura da ta yi ne da zai sa ta samu karɓuwa ganin cewa shi wannan ɗan takara ya kara shekaru hudu da suka wuce da shi da john da ramani muhammad babbar jam'iyyar adawa ta npp akwai alƙawura da suka yi wa mutane su kuma waɗanda ke goyon bayan suna ganin cewa eh to wannan alƙawura in an kyale ko kuma an ba shi wannan ɗan takarar dama zai amfani al'umman gane kwarai da gaske ta ga a zaɓen shekarar dubu biyu da sha biyu ya yi alkawarin cewa zai ba da ilimin sakandare kyauta wannan jam'iyya ta ndc ta fitar da cewa wani abu ne da ba zai yiwu ba amma abin ban mamaki da aka waye gari ita wannan gwamnati ta samu ragaban mulki ta kusan kuma tana aiwatar da wannan shiri na ba da ilimin abin nan sakandare kyauta to kaga akwai dabaru akwai kuma manufofi da ita wannan jam'iyya ta npp ta kasan ta fallo da su na wato kowane gunduma watan district kenan za a kafa masana'antu sannan kuma a kowace ba wato constituency za a ba da kuɗi wato 1 million dollars kenan don gudanar da aikace-aikace to kaga waɗannan alƙawura suna da matukan muhimmanci kwarai da gaske zai rika jawo hankalin jama'a saboda rashin aikin yi. To, um, Malam Imrana wadda aka fi sani mai inkiya Malam Bawa rashin ayyukan yi matsalar koma bayan tattalin arziki da kamar da na ambata tun da farko karancin wutar lantarki da sauransu waɗannan ba su sa ita gwamnati mai ci ta samu rauni ba a idanun 'yan ƙasa? Eh to, ala wannan tambaya taka tana da matuƙar muhimmanci kwarai da gaske wato maganar tattalin arziki an ɗan samu rauni amma ala ita wannan gwamnati ta ndc ta yi kokarin farfado da su shine take jawo hankalin jama'a a'a an shiga wato wani mawuyacin hali a waɗannan shekaru hudu da suka shige saboda ka sake ba ta dama tunda ta kamo bakin zarin warware yadda za a yi a warware nan matsala ta tattalin arziki kenan in aka na ta wannan dama al'amura da su kurkuce da su koma baya shakka babu kaga an warware matsalar rashin wutar lantarki yanzu ana samun wutar lantarki akai akai kaga kenan an kamo hanyar gyara tattalin arzikin ƙasar nan. To, um, Malam Imrana um, akwai ba a raba siyasar Afirka da bambance-bambancen ƙabila ko addini ko ɓangare da sauransu. A ƙasar Ghana akwai magana cewa wannan magana an yi amfani da ta a wannan yaƙin neman zaɓe. Menene tasirinta? Eh, zai iya ce maka ya yi tasiri kuma bai yi tasiri ba. Domin wannan na jam'iyya ta ndc wato wannan mai shugabanci wato mutum ne daga arewacin kasar nan wato kasar ah, gwanda kenan sannan kuma shi kuma wannan kuma yana daga kudanci wato kasar ashanti amma alal hakika mutane sun fara gane siyasar kabilanci ba zai amfani da jama'a ba shakka babu wurare daban-daban ana waɗannan maganganu na kabilanci amma a yanzu wato mutane sun waye sun suna fahimtar mecece siyasa ana fahimtar siyasa da kabilanci ba zai kai kasar nan abin nan ko ina ba saboda haka ana da yin maganan abin nan kabilanci ana yi shakka babu to amma bai taka karaya karya ba ya yan hamayya misali ita wannan eh, eh, yar takara wacce ta balle daga jam'iyya mai mulki ta ndc wato madam eh, rawlings a ita ba wani tasiri da za ta yi illa iyaka ne kawai za ta shiga cikin tarihi dai ne kawai an fafata da ita wannan karo kaga a shekarar 2012 ta balle ta shiga takarar nan amma ba ta samu damar shiga takarar abin nan shugaban kasa ba hukumar zaɓe ta haramta mata saboda ba ta cika wasu ka'ida ba to amma wannan karo wannan karo ma an soke sunanta amma da gaba ta tafi kotu kotu ta ce a ba su dama su je su gyara kurakuran da suka yi to saboda ka ni dai a fahimta ta babu wani tasiri ko kuma babu wani illa da za ta mai wannan jam'iyya ta NDC duk da cewa dai ta balle ne daga ainihin wannan jam'iyya ta NDC To, su ‘yan hamayya mm, kamar yadda aka yi misali a, a, Najeriya ba su haɗa kansu ba ne wuri guda ɗaya? Mm. su yan a ba su haɗa kai ba kowa na zaman kanshi ne kawai mutu. wannan alama ce ta son zuciya ko dai suna ko kuma dai me dalili kowa gini yake zai iya cin zaɓe ba tare da ya haɗa ƙarfi wuri guda ba gini yake an ba shi dama zai samu nasara to saboda haka wannan zaɓe da ake yi za mu zira ido ne idan lokaci ya yi idan an zo faɗin sakamakon mu ga irin ƙoƙari da waɗannan jam'iyyu za su taka. Me yasa tsohon shugaba Rawlings bai goyon bayan shi shugaba Mahama? to maganar rollins magana ce da ke da tsarkakiya kwarai da gaske kaga alal hakika shi rollins bai fito fili ya nuna cewa baya goyon bayan shugaban kasa john dramani muhammad ba illa iyaka dai ya gargaɗe su ya kada su yi sakaci kada su sauran wasanni wannan jam'iyya ta babban jam'iyyar adawa ta npp jam'iyya ce ta su sosai idan suka yi sakaci suna iya kwace wannan mulki daga hannunsu. E, wai ganin cewa matarsa ta fito tana takara ai wasu na iya fasara ka da cewa kamar baya tare da gwamnati mai ci. A maganin baya tare da gwamnati ba ta taso ba yana tare da gwamnati aka yi shawarwari da shi da shi ake shirya komai da komai amma a shekarun baya da shi ake fita yakin neman zaɓe amma wannan karo kam bai fita da shi wurin yakin neman zaɓe ba yana gida ne abinsa sai dai shawarwari da ke badawa. Eh wato me yasa matarsa ta fito to kuma ta balle daga ta wannan jam'iyyar jam'iyyar da shi ya kafa? Eh dalili babban dalili abin da na fahimta shine a wancan lokaci lokacin da shi marigayi mai ci wanda aka zaba John Atamers ya an ce ya fito lokaci lokacin da baya jin daɗi ya ce wa'adi ɗaya zai na mulki to wannan ya kwaɗaita mata sha'awar neman shugabanci amma daga baya wasu abin nan shugabannin jam'iyya suka ce a'a ai dama rashin lafiya ce to yanzu ya samu lafiya to nan ne rashin fahimta shiga tsakanin su take ganin kamar cewa bai cika alkawarin da ya yi ba ita faufau ba za ta taba yadda ba dole a bata dama ita ma ta gwada farin jinin ta wannan saɓanin da ya shiga tsakanin ta kenan da ani jam'iyyar ndc. masu aro da wannan fashin bakin allah ka mu karshen shirin demokradiya a yau na wannan mako sai kuma mai tahowa da yadda za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Imrana Abubakar da Chubahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka da sautin shirin da kuma Baba Yakub Makeri wadda ya taimaka gaya. A nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.